Eh, eh. Ah, gumina na ke nake ci masu gulma kaina na bar su da aiki. Kullum gaba-gaba masu min hasada haka.